kalangu studio kuna tare da studio kalangu mamma ada ne zumku da labarin namu da farko ga muhimman kanan nasu A cikin labarin namu za ku ji cewa Darakta Janar na wato matante Isaka Gazobi ya kirawo taron manema labarai. sai kuma gwamnan jihar agadas ya yi magana kan tafke wasu bakin haure a jihar tasa muna tare da sharhi na musamman kan wato wata ziyarar matasa masu faɗa a ji a arlit To madalla an yi artabo a ranar jiya da safe tsakanin jami'an tsaro na da wasu masu fashi da makami da ba a tantance su ba a gabashin Nzeti da ke jihar Bani Bangu a yankin Tilaberi a cewar wata majiya a wurin. Artabon ya faru ne a lokacin da jami'an tsaro na FDS suka yi aikin kakkaɓe yankin. maharan sun zo ne cikin motoci da babura haka kuma majiyar ta ce jami'an fds guda uku suka ci rauni. yanzu haka aikin tiyata na ci gaba da gudana kyauta a matanti isaka ga zubi ta nan birni mai wato wannan mataki ne bayan da ali lawali daraktan janar na wani likita ya bayyana a yayin wani taron manema labarai a ranar ciya martanin dai ya biyo bayan wata jita-jita da ake yada a shafukan intanet da ke bayyana aikin biyan eh, wato tiyata zuwa dala jika 150 malalauliya ce ba a ƙara kuɗin ba, amma da an ƙara kuɗin ganin likita daga jika biyu zuwa jika biyar. Ga dai ƙarin bayani daga bakin shugaban likitar. in dai mace ta taso ta kim ta zo hannan ba ta biyo ta wani wuri ba to wannan dama da ta ba kanta sai ta biya shi in ba ta bi ta wani wuri ba ta biya jikka bakwai in ta bi ta wani wuri aka ga lalle wannan abu wanda ke gare ta ya kamata ta zo nan ya wannan jikka biyar ne za ta biya lalle min hita daga jikka biyu zuwa jikka biyar dalilan ana iya misalta su gida uku kamar likitoci wanda ke da matsayin maternity suna da tarif wanda ya namu muka ce ya kamata mu ma mu jira daidai da su na biyu muka ce waɗannan mata masu tasowa takim takim su zo su tsallace sauran likitoci har an san da wani likitocin da kenan suna iya masu magani su ce a su sai wannan gidan za su zuwa su ma akwai wani dan jalalun nan da za su samu kambacin su ba da jikka biyar sai muka ce bakwai ma za su bada in sun tsaya can tana wa jikka guda ce za su biya tana wa jikka bin ce za su biya Bakin haure 58 mata 35 'yan mata hudu samari biyu da kuma maza goma sha bakwai 'yan kasashen waje sun shiga hannun wata tawagar sintiri ta jami'an tsaro ta haɗin gwiwa a lokacin da suke cikin motocin Toyota guda bakwai a cikin daren Laraba zuwa Alhamis da ya gabata a unguwar Mistirata ta Agadas. Haka kuma jami'an tsaron sun kama kilo guda na wiwi da ke shirin shiga Libya. Gwamnan jihar Agadas Sa'adu Soloke ya je ofishin 'yan sanda domin kawo goyon baya ga jami'an tsaro. Anise Karim ya aiko min da rahoto. An fara fidda tsammani ga Agades sai ga shi da taimakon Allah mun fara samun kyakkyawan sakamako. Don haka nake tambayar ku da ku ƙara hubasa mun samar muku da kayan aiki motoci da dai sauransu. Don haka ku ƙara matsakaimi domin ƙara samun kyakkyawan sakamako na yaƙi da safarar bakin haure ta ne hanya. Ina matuƙar godewa kowa da kowa musamman ma jama'an tsaro da suke kawo ƙoƙarinsu wajen gudanar da sintiri domin yaƙi da safarar baƙin haure. Kwanaki kalilan ne suka rige a gudanar da sallar layya a cikin ƙasarmu, kasuwar dabbobi ta agadas na ci gaba da samun kwararar masu saye da sayarwa. Wakilinmu Musa Mama ya zaga cikin wannan kasuwa kuma ga rahoton da ya aiko mana. A nan muna a babbar kasuwar dabbobi da ke Agadez ne, inda masu wannan sana'ar na sayar da dabbobi suna zazzaune rashin cinkoson masaya ya fara ɗauka hankalinsu. Babu masaya kasuwa ta yi shiru, an sani ba rashin kuɗi ne, Ko ko suna da kuɗin su sun boye su ko yaya ne. Raguna akwai masu sada akwai kuma masu arha, akwai na talatin da biyar akwai na ashirin da biyar har na ashirin ma akwai. Allah babu kasuwa. Babu mutane kawai wanda ya zo duka rago sati ya taya maka shi sha biyar. Ko ka kawo bisa ashirin ba su maka abincin wata guda. A bangaren masaya suna korafin rashin aikin yi ne da kuma lattin biyan albashi. Mutane ne ba da kuɗi, don dole ne dabba ke ganin ba ta saiwa gare su da rashin aiki. Aiki komi kananta shi mutum ya samu. Kaga yanzu kalla kasuwar ga cike take da raguna. Rashin aikin nan shi ya kawo wannan duka. Da ka fita ka samo jikka sai ka nemi ramce ka ƙara kai tuwo. Yara za ka bari ka yi ragon, sai dai ka zama haka nan kawai. 'Yan kasuwa suna kuka, ma'aikata haka nan. 28 29 duk in mutum ya samu koda da ran Allah ne in aka ce an yi biyan in Allah sa mai rabon yayi ta layayin ta za abin rikewa a nan a jihar Agades tare da rufe wajen haƙar zinare na shato da kuma hana harkokin safarar bakin haure suna daga cikin umul isan kuma bayan tattalin arziki da kuma rashin kudaden shigarwa ga jama'a Shirin sake lambobin motoci na tilasta masu motoci da babura kashe wasu kuɗaɗe a bakin tagar biya guda kuma cikin wa'adin da aka tsaida domin sabon sabuwar lambar mota. Adamu Zaku shugaban sashen Cat a cikin rahoton Rukayetu Abdurrahman ya ba mu ƙarin haske. kun san muna cikin sabon yanayi na immatriculation don haka shi shikenan kowane aiki ana iya zuwa a yi shi a nan cikin gishe unique kuɗi ne ya kamata a biya 20,000 francs ne za ka zuba na gishe unique shi kuma moto set mil ne ake biya na gishe unique bayan haka nan akwai tax wadda aka sani ta da bisa kan harkar tambur mutane ya kamata a ce sun samu sun yi wannan aiki a kimanin na tsawon lokaci shekara guda Kiwo na daga cikin mahimman ayyukan al'ummar jihar Tano ta da ke kuryar arewacin Zandayar. Adadin yawan dabbobin jihar a wannan shekara ta bakwai ya kai fiye da miliyan guda baki ɗaya. ta matsalar Q take a wannan lokaci na damuna. Daraktan Q na jihar Tanot, Bashir Musa ya bada karin haske a cikin rahoton Asuman Shina. Damuna ta sabka ko'ina, ciyawa ta fito da kyau kuma ta girma kenan a yanzu bisashenmu da manya da ƙanana suna samun wadatar ciyawa ba matsala a fuskar lafiyarsu kuma da sauƙi ba wani yawan cututtuka wanda suke damu su saboda muna rahoto duk kowane kwana goma kenan a kowane wata muna rahoto sau uku kamar wannan goma ta tsakiya ta watan takwas a rahoton mu da muka yi wajen fannin lahiyar busashe sai mu dai da sauki an samu wuri biyar inda aka samu wannan kamar ciwo na huhu wannan shi ko ciwo ne kamar na tarin busashe ana samun shi akai-akai a wannan lokaci dama sai kuma wani ciwo da ake ce mai kazuwa ta busashe wanda take kama raguna wani bi da awaki su ne kawai muka samu su ma ba su da yawa kuma ba ta yi banna da yawa ba da makiyayan suka suka hudu ko an je wanda ba su lahiya a musu magani masu lahiya a musu rigakahi Ruwan sama masu ƙarfi da aka samu a zahar Zandar a farkon mako sun yi barna sosai. A birnin Zandar na da gidaje 78 suka lalace lamarin da ya shafi mutane 726. a birnin zardar na biyu gidaje 179 ne suka lalace lamarin da kuma ya shafi mutane 1,513 adadin wucin gadi ya yi nuni da cewa gidaje 334 ambaliyar ruwan ta shafa kuma kimanin mutane 1,693 suka tsinci kansu cikin bala'in a birnin zandar na uku. a birnin zandar na hudu da na biyar har yanzu ana ci gaba da rijistan ƙauyukan da ke su da lamarin ya shafa amma duk da haka gidaje 79 suka faɗi da kuma katanga 273 haka kuma ɓangaren na biyu da ambaliyar ruwan ta shafa su ne da dabbobi ƙananan da maya inda kusan 28 suka mutu. Bikin silima na Afirka Luzen karo na goma sha biyu ya gudana daga ranar sha bakwai zuwa ashirin ga watan Agustan shekara ta dubu da goma sha bakwai a birnin Luzen na kasar Swiss. Fiye da fina-finai sittin da hudu ne na gajeren fim da dogo suka fito daga kasashe ashirin da takwas suka gabata. a wannan biki. Ƙasar Nijar ita ma ta gabatar da fim ɗin nan mai suna La Couleur du Vent wato fushin iska na mintoci hamsin da hudu da Amina Wara ta shirya ta kai wakilci ƙasar Nijar. Bayan dawar ta ta malama Amina Wara ta yi tsokaci kan wannan biki na fina-finai a cikin rahoton Jallo Maryama Kanda. A takaice dai kamar abu ne na tallata haja, saboda kuma ya fim ɗin da aka yi a ko'ina abin alfahari ne a gare ni, tunda sau biyu ne aka haskaka fim ɗin kuma ɗakin kallo sai da ya cika makil da jama'a, don haka abin alfahari ne a gare ni. Saboda idan aka yada fim ɗin akwai abokanin hulɗa da suke amfani da wannan damar domin su zo su kawo tallafi. Domin fim ɗina Sis Ed ne suka haskaka shi, waɗanda waɗanda suna da wani rashi a nan Nijar. Bayan haka sun tuntuɓe ni na cewa a shirye suke da su ƙara haskaka fim ɗin a wurare da dama. Sai kuma a ranar Laraba da ta gabata ne aka fara gasar ƙwallon hannu ta ƙasa a nan Akademi da Zar da ke nan birni ya mai ƙungiyar wasan ƙwallon hannu ta ƙasa ta shirya wannan gasa karo na goma sha uku da ta samu halartar 'yan wasa ɗari uku. Bari mu saurari ƙarin hasken hajjiya Abibatu Musa Hassan shugabar ƙungiyar ƙwallon hannu ta ƙasa a cikin rahoton Sumana Adamu. Mun gode wa Allah a cikin jihohi takwas jihohi bakwai ne suka samu halartar kwambalar inda akwai tawagogi goma sha biyar na maza da tawagogi takwas na mata na yamai. A gaskiya mahimmancin abin don mu ga iya kwarewar 'yan wasan ne. Sannan kuma mun yi la'akari sha'anin wasan handball yana bunƙasa a fuskar fasaha. E gaskiya ne muna da ƙungiya ta ƙasa. Sannan za mu yi ƙoƙarin zakulo ƙwararrun 'yan wasa. Sai dai har zuwa lokacin da nake muku bayani ba mu samu wani tallafi ba daga ofishin ministan mu. Albarkacin waɗansu ƙungiyoyi ne muka samu damar shirya wannan kwamfala. Studio Kalangu. Sijirai. Arlit Kwara. Radio Ikokan Kindabo. Lamba waya gicin digu da tombin da Studio Kalangu. To mun zo a rahotonmu na musamman daga ranar hudu hukunci daga ranar 7 zuwa 11 ga watan Agustan da ya gabata wata kungiyar matasa masu faɗa a ji ta kai ziyara a Arlit makasubin dai wannan ziyara shine na sanin halin da aiki da ake ciki a kamfanonin su mayar da Kuminak. Bari mu saurari karin hasken Saidu Sule mamba na wannan tawaga a cikin rahoton Mutari Muhammadu. Ziyaran nan da muka yi a Kominak da Somayir a watan August da eh, kwana bakwai zuwa kwana goma sha ɗaya a nan Arlit don mu gani mu ma mu samu bayani bisan harkar. To da muka tahi abin da muka gani mun ji daɗin shi saboda kahin mu tahi dukanmu mun samu labari da dama bisan waɗannan kamfanoni. To da muka tahi sai muka gani a Arlit wa duka rayuwar da ake yi a Arlit wa'annan kamfanonin biyu su ne suke taimaka da dama ana yin rayuwa Arlit. In ga. ruwa ha mun ga an ma karte da ruwan sha ma so mayar da kominak take bada shi kuma mun tahi mun ga wurin fannin lahiya mun ga hospital in to mayar da hospital kin kominak abinda muka gani can cikin hospital kin nan kayan aiki da kwararrun ma'aikata kana tsammani ma ba Niger kake ba kuma suka kwatanta muna hospital kin nan da suka yi kowane dan Niger ko ina ka huto in dai ka zo neman magani ko ko baka da lahiya banza ne ake ma aiki muka gani da suna tamtamna da hankalin al'umma da shugabannin arlet in akwai wata matsala kuma sai su zo su gamu cikin wannan kwamitin kisu su tamtamna mun yi magana da su a bannin lahiya ma'aikatawa wanda ake cewa radio activity ni dai eh, da muka tahi muka gani muka yi ziyara wannan abin da ake gai da abin da ake ce akwai rashin sani da yawa cikin shi kamar mutane nan ganye mai da suke ce ai kominak da somayir suna sace mana wani abu suna sace mun kuɗin mu ina shi akwai rasin sani kwarai da gare shi rashin sanin wannan ba laihin wanda bai sani bane ni ina gani laihin gwamnati ne da laihin so kominak da somayir su ne ya kamata su yi kokari yan ƙasa su san abin da ake yi da suka ba mu mu dama muka tai muka gani su ba ungoyi da dama wannan izini su ma su tai su gani na da idan su aka ce gani ya hiji ko eh, ina ji wannan ne abin da ya kamata a yi da a yi continue ana jin daɗin juna tunda kun san dan shine nake gani a ƙara ba da mutane eh, labari kuma a sa mutane su su gani yahi. Ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Studio Kalangu jirai. Agades Kwara. Radio Sahara Bon. Lamba waya gicin da iye. Arlit Kwara. Radio Kausen Bon. Lamba waya gicin da taci. Jinjimi Kwara. Radio Dilaren Bon. Lamba waya gicin da yagga. Kabalewa Kwara. Radio Mambiyo Bon. Lamba waya gicin da yagga. Dogon Duci Kwara. Radio Dalalu Bon. lambo yegi cindi da tombi zodi hakkobo walam kwara radio barubo lambo yegi cindi gu tombin dafu tera kwara radio lipta kobo lambo yegi cindi hakku tombin da iye dakoro kwara radio muryam da korbo lambo yegi cindi gu tombin dafu nyamai kwara radio scoot kango kwarta jibo lambo yega tombin da yagga madao kwara radio sarauniya bo lambo zangundi hinka tombin dafu tanut kwara radio da mergubo lambo yegi cindi yagga studio kalangu